sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah isa haka, Allahumma amin. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal. shekara ta dubu da da da arba'in biyu bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yi daidai da ranar goma sha uku ga watan Mayu, shekara ta da 2021 miladiya. Inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda. Amma kamar kowace ranar sallah, mukan jingine duk shirye-shiryenmu don baiwa 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya damar miƙa saƙon barka da sallarsu ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a gida Najeriya. A bana ma za mu gabatar da waɗannan gaishe-gaishen, amma kamun mu kai ga waɗannan sai Maryam ta karanto mana cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shekara ta biyu kenan al'ummar musulmai a kasar Indonesia suka yi sallar Idil Fitr a yau Alhamis a cikin wani yanayi na rashin armashi yayin da annobar COVID-19 ta sake sa a rufe masallatai a kan dole da kuma raba iyalai a lokacin hutun sallar bayan kammala azumin watan Ramadan mai alfarma. Masu ibada sanye da takunkuman rufe hanci sun tattare don gudanar da sallar Idi a titunan Jakarta babban birnin Indonesia. Ƙasar da ta fi yawan musulmai a duniya ta bari a yi sallar a masallatai a wuraren da babu haɗarin yaɗuwar cutar sosai, amma an rufe masallatai a wuraren da ke tattare da haɗarin yaɗuwar cutar sosai, ciki har da babban masallacin Istiklal da ke Jakarta, wanda shine mafi girma a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Shekara ta biyu kenan ana hana 'yan Indonesia da Malaysia yin tafiye-tafiye don sada zumunci da 'yan uwansu a lokacin bikin sallar. Isra'ila na shirya dakaranta a bakin iyakar Gaza saboda yiwuwar kai farmaki a yankin na Falasɗinawa yayin da 'yan kungiyar mayakan Hamas suka harba karin rokoki a unguwannin Isra'ila a yau Alhamis. Kwana na hudu kenan a jere ana jin sautin gargaɗin hari ta sama a kudancin Isra'ila yayin da wasu rokokin da aka harba arewa suka isa har kusa da birnin Tel Aviv. dakarun isra'ila sun ce mayakan hamas sun harba rokoki 1,600 a fadin yankin iyakar tun daga ranar litinin amma na'urar kare makaman isra'ila ta kare galibinsu yayin da kusan rokoki 400 suka kasa kaiwa wuraren da aka auna su amma suka fada cikin gaza isra'ila ta mai da martanin farmakin rokokin da munanan hare-hare ta sama akan wasu wurare da mayakan hamas ke rike da su a gaza ciki har da wurin da Hamas ke harba rokokinta da ofishin leƙen asirinta da kuma gidajen shugabannin ƙungiyar mayakan. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden na fuskantar matsin lamba a akan yayi magana game da tashin hankalin da ke karuwa tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila yayin da sabon fada ya tsananta a wannan makon har ya kai ga kashe sama da Falasɗinawa hamsin da kuma Isra'ilawa akalla bakwai. karuwar tashin hankalin wanda sabani akan wuraren ibada suka haddasa da kuma bayyana bacin rai akan korar wasu iyalai falasdinawa da Yahudawa da suke gabashin birnin Kudu suka yi su ne mafi muni tun bayan yakin da isra'ila ta yi a gaza tsawon makonni bakwai a shekarar 2014 biden ya yi magana a kan batun ta wayar tarho da prime minister benjamin netanyahu a jiya laraba biden da netanyahu sun amince su dinga tattaunawar kud da kud a cewar bayanan wayar da fadar white house ta fidda yayin da amurka ta yi allah wadai da tashin hankalin ta kuma yi kira da a kwantar da hankali sannan ta tura jakaranta na musamman zuwa yankin kamfanin babban bututun man amurka da ya fuskanci babban kalubale sakamakon kutsen yanar gizo a kwamfutocin kamfanin don neman kuɗin fansa ya sanar da sake fara aiki a jiya laraba da rana ne kamfanin bututun man na colonial pipeline ya sanar da sake fara aiki amma ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a koma tura mai kamar da. Ta yiwu wasu kasuwanni da kamfanin ke turawa mai su fuskanci ko su ci gaba da fuskantar katsewar ayyuka a ɗan lokacin da aka fara aikin. A halin da ake ciki, gwamnatin Amurka da jami'an masana'antar man na roƙon masu ababen hawa da su daina rububin sayan man ko tara shi saboda fargaban rashin tabbas ɗin samun man. Sojojin Sudan sun kashe wasu masu zanga-zanga biyu tare da jakata wasu su sha shida a daren shekaran jiya talata a birnin Khartoum ranar da aka cika shekara biyu da yin zanga-zangar da ta kaddamar da juyin juya halin da aka yi a Sudan. Ƙungiyar ƙwararren Sudan ta yi tir da haran ta kuma kira shi saba 'yancin gudanar da taro. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ba a tona janar izinin kaddamar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙungiyar likitocin Sudan ta tabbatar da kisan akalla mutane biyu da aka harbe ranar Talata a wajen shalkwatar sojoji da ke birnin na Khartoum. Dr. Walidan Alfaki, ɗan ƙungiyar likitocin, ya faɗa wa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa mutane 37 suka cikata kuma ana jinyar su yanzu haka. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba gaisuwar sallah daga faɗin duniya. Yau ne sallah yau ne aid duk taho mu sallar aid. Yau ne sallah yau ne aid duk taho mu sallar aid. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ta da fatar an yi sallar idi lafiya. Ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. muna addu'ar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka ‘yanta a wannan wata mai albarka. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu, bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da uku ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Yusuf Aliyu Harande ne ke gabatar muku da shirin namu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke mika saƙonnin gaishe-gaishensu zuwa ga 'yan uwansu da ke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru har ma da Chadi. Shirin zai fara da gaishe-gaishen sallah kamar haka. Tafi yawaita ranar don ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Alhaji Bilal Badamasi ko shishi. mutumin Najeriya mazaunan ƙasar Masar. Ina mai yi mana addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ya karba ibadunmu Allah ya sanya mana albarka ina mai addu'a Allah ya ji kan mahaifina Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa Allah ya ji kan dan uwana Muhammad Sani Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa Allah ya sanya ma iyalansa da ya bari a duniya albarka ina mai mahaifiyata addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba ibadunta ta gabatar Allah ya kare ta Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa ta cika da kyau da imani ina mata barka da sallah ina yi ma hajiya ummi mamata ta kaina ina mata barka da sallah ina mata addu'a Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya sa ta gama da hajiya lafiya ina ma musulman faɗin duniya gaba ɗaya fatan alkhairi da barka da sallah ina gaida aisha ina mata barka da sallah ina gaida halima ina gaida malam da adam ina gaida hajiya ayush nos ina gaida safiya ina gaida amara kullum kuka da gima ina gaida tami gatan babanta da mamanta ina gaida alhaji ibrahim mai gidana ina gaida gaba ɗaya al'umman faɗin duniya nan ina ma kowa da kowa barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Idrisa Adamu idan asalin jihar Yobe ne a Najeriya. Ina zauna a nan ƙasar Cyprus ta arewa bangaren Turkawa. Ina gaida mahaifina Alhaji Adamu da ke garin Damasu, ina gaida mamata da abokan zamanta. baki ɗayansu ina gaida yayana sa'idu adamu ina gaida alkali sarkin noma ƙanina ina gaida habiba adamu ina gaida asma'u adamu ina gaida hauwa adamu ina gaida mai jidda adamu ina gaida umayyatu adamu ina gaida aliyu adamu ina gaida abubakar adamu wato dokta kenan ina gaida kanin kakata alhaji umaru ina gaida kanin kakata alhaji adamu da ke garin maiduguri ina gaida kanin kakata malam sule da ke garin damaturu ina gaida abokina barde ina gaida dauda abubakar ina gaida baita ina gaida malam idris kdc ina gaida alhaji sagir abokina ina gaida malam baffa ina gaida muhammad saru mala ina gaida baba gana mafiyo ina gaida alhaji shatima ina gaida mailam mai mafiyo ina gaida alhaji umar bello duk da ke garin maiduguri ina gaida anti sa'adatu inkiya maman hajara ina gaida anti bilki ina gaida hadiza duk da ke garin maiduguri ina gaida muhammad sani gudu ina gaida salisu ina gaida rabiu ina gaida adamu hassan ina gaida ishaq wato baba ni kenan da ƙarshe ina mika saƙon gaisuwa na ga aisha ina mika gaisuwa na ga arif ina mika saƙon gaisuwa na ga anad ina mika saƙon gaisuwa na ga muhammad da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin ya yau zan tafiya ta ba zan zauna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Sani Usman, ni 'yar asalin ƙasar Najeriya ce. Ina karatu a birnin Sin, ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga VOA Hausa. Ina miƙa saƙon gaisuwa sallah zuwa ga iyayena da 'yan uwana da ke garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, faruk sani usman naja'at sani usman sa'adat sani usman Farida Sani Usman da Sa'id Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kakannina da ke garin Katsina Alhaji Usman Dan da Hajiya Fatima Usman Dan Alhaji Lawal Sada da Hajiya Amina Liman Bello. Assalamu alaikum rahmatullah sunana Abubakar Hassan wanda ke Egypt kasar Masar. Ina farin cikin mika saƙonnin gaisuwa na sallah ƙarama ga dukkanin al'ummar garin Ciromawa da kuma garin malam da jihar Kano baki ɗaya, Kamar kuma yadda nake mika sakon gaisuwa ga 'ya'yanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa. da abokanan arzika abokananmu kamar su irin su ibrahim biliya da maharazu da dukkanin dai abokanan arzika wanda allah ya sa mu dace baki daya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana yakubu sani wudil fahad a nan kasar saudi arabia ni dan asalin karamar hukumar wudil ne a jihar kano najeriya ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga ga al'ummar musulmin duniya baki daya musamman al'ummar karamar hukumar wudil da ma jihar kano baki daya ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa iyaye da abokanan arziki ina mai amfani da wannan dama don mika gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna duka da fatan sun yi sallah lafiya sai 'yan uwana shu'aibu sani da tamtar sani bashir sani ahmad sani abdullahi sani abubakar shu'aibu ibrahim sani da yan uwana mata maman sa'adatu anti mero maman nusaiba anti binta hajiya umman alhaji kawu anti nafi anti jamila anti sadiya maman nasra maman kautsar da ma hajiya hafsat da kuma 'ya'yanmu duka ina muku fatan an yi sallah lafiya allah ya amshi ibadunmu. Assalamu alaikum. Ah, sunana Aliyu Makama, ni asalin ɗan jihar Jigawa ne. Yanzu haka ina zaune a nan garin Hamburg da ke ƙasar Germany. Ah, da farko ina son na yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin watan ramadana na wannan shekara cikin ƙoshin lafiya muna aka yi shi muna raye Allah ya maimaita mana na ya ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa ah, sannan ina son na miƙa sakon barka da sallah farko ga iyayena wato alhaji makama ibrahim hajiya amina aliyu hajiya habiba rufa'i hajiya nafisa makama sannan ga matata wato humaira mustapha sadiq sannan eh, yan uwana usman makama ibrahim maryam makama ah, ibrahim makama fatima makama zakariya makama asiya makama aisha makama al'amin makama ah, hafsat makama hawa makama Ah, amira makama rukayya makama da yahya makama ah, sannan ga ah, abokaina su muhammad salim uh, mahmud murtala faruk su injiniya nura Garwa, injiniya abbas injiniya muhammad nura shishe injiniya Abdul Majid lawal da su aminu balarabe irin su umar mudigoru su ahmad bashir yahya su shafi'u sagiru su abdulhamid su ismail inuwa su umar bale da dai lokacin duka da fatan kowa ya sallah lafiya sannan a ƙarshe ina son na miƙa sakon barka da sallah ga lokacin mutanen da suke zaune a unguwar kundila zaria road da ke kano nan da ɗaukacin mutanen jigawa state da kano state gaba ɗaya allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah ya ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa lafiya assalamu alaikum sunana zainab salo kudi ina zaune ne a ƙasar faransa ni asalin yar kano ce najeriya ina miƙa saƙon bai sallah ga iyayena maza da mata ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifiyata haihuwar hajiya hawa ibrahim sani ina fata an yi cikin sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya ina miƙa gaisuwata ga kawunnaina dukkaninsu suna da yawa wanda ba zan iya lissafa sunansu ga baki ɗaya ba ina fata duk sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwar sallah ga abokin babana aminin babana wanda yana daga cikin wanda allah ya bar mana shi yanzu da rai alhaji nuhu kazawai ina fata ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa cikin koshiyar lafiya ina mika saƙon gaisuwata ga yayuna da ƙannena zuriyar alhaji sale sula da hawa'u da dukkan sauran yan uwa baki daya ina fata munir sale ya yi sallah lafiya da binta ibrahim bebeji ina fata ta yi sallah lafiya ina fata hassana da usaina sale sula duk kun yi sallah lafiya ina fata suleiman da kabiru sale sula sun yi sallah lafiya ina fata murtala rahila zahardin ma'azzam duk sale sula kun yi sallah lafiya ina fata naja'atu da umar da sadiq da abdulaziz da idris da hafiz duk kun yi sallah lafiya ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga jikokinmu baki ɗaya ina fata duk kun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah ga ƙawayena sahura habiba maryam inuwa hawa inuwa lami magaji zainab musa magaji bara'atu aliyu hadiza kabir nadiya ado sale da dukkan sauran wanda kuka ji suna da wanda ba ku ji sunan ku bai na fata duk kun yi sallah lafiya ba zan manta rahinatu nasida danbare da mijinta alhaji nasida danbare da hadiza dan bare ina fata duk kun yi sallah lafiya ubangiji allah ka maimaita mana allah ka sada mu da alkhairi bisalam Assalamu alaikum. Suna na Laminu Idris Kaura. Ni asalin mutumin garin kaura na mode ne da ke jihar Zamfara da ke Najeriya. Ina zaune a nan ƙasar Burtaniya a garin Sheffield. To muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan lokaci na bikin kowace sallah karama. ubangiji allah shi mai ta wani ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa allah shi karɓi ibadunmu ubangiji allah ka samu muna cikin waɗanda a gabarta ma albarkacin watan azumi mai albarka sannan kuma ya zama muna cikin waɗanda za a gabarta ma da waɗannan kwanaki na watan sallah da farko ina miƙa sakon gaisuwa ga matata mabaruka tijjani haya kaura sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ga 'ya'yana ummu aiman da ummu salma da amira sannan kuma ina mika saƙon gaisuwa ga 'yan uwana da dangina kamar su abu mai kwalla da kaura da Binta da ake ce mata alhaji da anti mairi da anti wasila da ake ce ma 'yan kaura sannan kuma ina gaida kannina kamar aminu da bello da muttaka da naziru da rabi da sanusi sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan iyayena da sarakaina da abokanaina da dangina da duk kowa da fatan mun sha ruwa lafiya Allah shi karbi ibadunmu Allah ka sa a yi bikin sallah lafiya a ƙare lafiya. Assalamu alaikum sunana Aminu Magaji daga nan birnin Leeds da ke ƙasar Birtaniya. Eh, ina amfani da wannan dama da ta yan uwa musulmi murnar zagayowar sallar azumi da fatan allah karbi ibadun ina amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata hajiya barka musa suleiman da dukkan iyayena da yan uwa da abokan arziki da jama'ar gumel da jigawa da najeriya baki ɗaya na addu'a allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya Allah ya dawo mana da walwala da wadatar arziki a ƙasa. Allah ya maimaita mana ya karbi mu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum sunana Adam Ahmed Babajeje ɗan asalin jihar Taraba, Najeriya mazaunin nan birnin Bismarck, North Dakota, Amurka. a farko na mika ta'aziyya da gaisuwan sallah da ta'aziyya zuwa ga maman mu hajiya aisha ta annabi ali ahmed atakum allah sa ta huta sai gaisuwan sallah zuwa ga alhaji ali ahmed takum alhaji umar sharif kaduna babangida abdullahi da alhaji sani galadi mangroje da alhaji sahabu madaga sadauna local government shi kuma alhaji mamman taylor takum alhaji mai jama'a alhaji habibu hafsi da malam audu golkiba da sabon sallau duka takum sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga alhaji nasir ahmed a isa alhaji jakiri jackson imam Muktari Baisa da Ibrahim Dan Azabe minista duka a Baisa. A gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji na Dabo Cancangi da familin shi a Kaduna. Sai kuma sa gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Awal Ali Ahmed Abuja da matarsa Fatima da bibi Su'ad. Gaisuwan sallah zuwa ga Musa Mai Kano Mejo, Alhaji Bala na Ramutu Sima, Kwanan Cancangi, Alhaji Salisu Alego, Alhaji Garba Bayani, Alhaji Sa'idu Das da Alhaji Isa Zuntu duka a Kaduna. Sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Suleiman Abba Bashir da Maimuna matarsa a Jalingo. alhaji baba alaki a takum da alhaji baba ali kwanan cancan da alhaji salo chindo mai kwando a kwanan cancan da alhaji muhammadu na da cancan da alhaji baba dan jukum duka a kaduna da dr awal dallami fan na kano a ƙarshe ina miƙa zuwan sallah zuwa ga alhaji umbuwa muhammad maradi da alhaji zaidan muhammad maradi da fatan kowa ya sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗan uwa da abokan arziki sunana mahfuz daga katsina nigeria ƙasar rashiya. ina son mika gaisuwa na barka sallah zuwa ga babana malam taufiki zuwa ga mamana ina so kuma in mika gaisuwa na zuwa ga na wadaka muhammad abdulrahman abdullahi i ayuba sai zuwa ga cousins ina duka ina mika gaisuwa barka sallah sai ina mika gaisuwa na barka sallah zuwa ga dukkan musulmai wanda su muka kammala wannan azumi tare allah ya kaba mana ibadan mu ya sa mu cika da imani amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ahmad Mustapha Gaidam ni dan jihar Yobe ne daga nigeria A yanzu haka ina kasar United Arab Emirates wacce aka fi sani da Dubai. A yau zan so in miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi zuwa ga iyayena. Ina gaishe da mahaifina Alhaji Mustapha Gaidam. Ina gaishe da mahaifiyata Hajiya Hadiza Mustapha Gaidam. Ina gaishe da baba ta Hajiya Amina Mustapha Gaidam. ina son mika gaisuwa ta zuwa ga hajiya jiya aisha mai gaidan ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga kakata hajiya hajalare ibrahim karube ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga baba ahmad eti ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mama hajiya maryam eti ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga anti hajiya hadiza ci ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga dukkan yayuna da kannena na son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga dukkan al'umman maiduguri maza da mata dan uwa da abokan arziki ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan garin gaidan ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman ga dukkan abokai da yan uwa na garin damaturu ina son miƙa sakon gaisuwa ta can musamman ga dukkan abokai da 'yan uwa da abokan arziki na garin gombe ina miƙa sakon gaisuwa ta can musamman da dukkan abokaina da 'yan uwa na da garin kaduna ina miƙa sakon gaisuwa ta dukkan al'ummar najeriya baki ɗaya ina kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya allah ya karɓa mana ibadunmu allah ya sa mu dace allah maimaita mana allah ya kawo mana zaman lafiya da a ƙasarmu najeriya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin gaishe-gaishe da muke da su kenan a wannan ƙaramar sallar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba za ku ji mu ɗauke da wasu gaishe-gaishen sallah da 'yan uwa da abokan arziki da suke a duk faɗin duniya. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Muna muku barka da shan ruwa ta da fatar aisha gulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. دومي ونيران العيد يا جماعة الأمة بركم مدين سلر عيد يا جماعة الأمة بركم مدين سلر عيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتاران العيد دمبا شكا لا درمو تافيا ويتاران العيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسلر عيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku tukuta huu